To na daidai a shi wannan tsari kaga tun ma maganar da aka yi na farko an ce na mutane ne masu hali wanda za su zauna a gidansu su yi waya a zo a ɗauke su ko a kai su ofishin ɗinsu ko a kai su wani bukata. Hmm. Amma kuma a nawa hasashen hmm. ina ganin dama an so ne a yi shi a kan cewa a yadda za a bunƙasa harkokin kasuwanci da kuma wato waɗansu abubuwa na siyasa a jihar Kaduna. Hmm. Domin jihar Kaduna nan ko kuma garin Kaduna idan ka lura wato gari ne wanda yana da yana da tarihi na siyasa mm. tarihi na mulki tarihi na fannoni da yawa da sauransu tsari ne wanda kamun ka samu motar sai ka bi ta hannun gwamnati an nuna cewa wasu kamfanonin ma za su iya shigowa su yi wannan harkar bayan gwamnati so nan ne muke tunanin eh, ka san yanzu akwai yanayin sace-sacen mutane da rashin tsaro masu mutanen da ta ɗauka su mata aiki a irin wannan ɓangaren su wayewa mutane kai ina ganin gaskiya ba su tsaya sun sun yi wa gwamnatin aiki ba. Hmm. So ina ganin wato ina ganin wato kamar gwamnatin ta shigo din ya kamata a samu wani daga cikin mutanen gwamnati hmm. ya yi wa mutane bayani tiryan tiryan wato dalilin da yasa ita gwamnati ta shiga cikin wannan tsari. Hmm. To amma bayan wannan na ga farashin eh. na ga farashin awa ɗaya an ce dubu biyu to kenan ba tan ka aka yi ba kenan. ko ko dan talaka ne eh, to kaga ai kasa na ce maka wato na farko dai ina ganin in dan talaka ne a cikin garin Kaduna ina ganin ba dole ne sai ya shiga irin wa'annan motoci masu abu na tunda ba a soke amfani da wannan keke na ba ba a kuma soke amfani da tsofaffin tazis din da muke da su ba ba a soke amfani da bus bus da muke da su ba mm. saboda haka idan har haka ne ko za ga cewa da wuya ma wa'annan motocin su yi kasuwa mm. shi yasa ina jin suka dawo yanzu suka tsara diba taswiran ayyukan da za su yi hmm. ai wato tsari ne na wanda suke da hannu da shuni su zauna a gida su zauna a ko kuma sun zo tasha na jirgin sama ko na mota saboda haka na su aika a ɗauke su a kai su hotel ɗin da za a kai su da sauransu. Wato muhimmancin wannan abin da idan ba ta gari ba su gaba shine wato ana tabbatar da cewa duk bakon da ya zo Kaduna ya shiga taxi hmm. wato yana da wato ko kuma garanti mm. yana da garanti na cewa kayan shi da mm. dukiyar shi insha Allah ba za su ruwanta ba suna ganin wata da tsarin gwamnati shi kila a dan matsa da abin nan garin Kaduna gaba amma eh. a irin yadda arzikin mutane yake a yanzu mm-hmm. da irin dukiyar da ke hannun su a yanzu to gwamnati ya kamata ta fito fili da gaya wa mutane kuma ta gaya waɗanda suke da wannan motoci cewa wannan kuɗi ba da aka saka dubu biyu akan awa ɗaya to gaskiya ba a yi dan mutanen gari su shiga ba su amfani da ita yadda ya kamata yasa za a yi tsarin saboda masu kuɗi ko kuma masu hannu da shuni bayan cewa talakawa a Kaduna su suka fi yawa? Wato wannan tsarin tunda ba a soke wannan keke babur mai kafa uku ba, eh. ba a soke bus bus na gari kawo ba, ba a soke tafi inda muke da su dama a nan ba. To dama can dama ai kasan korafin mutumin Kaduna dama ba irin wa'annan abubuwa din bane ba. Shin me ina kake hangen za a iya samun matsala? Gaskiya matsala dai kamar yadda na gaya maka tun da ka kasan mu dama mu magana mu dama akan tsaro ne. Hmm. Wato shine wato dole gwamnati fa ta zamanto cewa jami'an jami'an tsaro sun bude idanu sun sani domin suna iya samun bata gari da irin wannan tazirin mm. su zama cewa suna da lambar su da sauransu mutum ya saki jiki cewa wai na amintattu ne wanda gwamnati ta san da zaman su mm. hukumomin tsaro sun san cewa suna wannan aikin mutum ya sake ya zama cewa wato bata gari sun zo ko sun bi shi da daddare mm. ko kuma maimakon su kai shi inda aka yi shi sai a yamma da gari ba ne bai gari ba sai a kwana da shi a kai shi wani surare dole ya zama cewa an sa ido akan wa'annan ah, abubuwa din kuma na biyu kamar yadda muka faɗa gwamnati ta ƙara diba farashin da aka saka na kowane awa ɗinnan da ake bi a gani na ɗaya yaya tattalin arzikin rayuwar mutane yake yaya suke samun kuɗin da ke shiga musu yau da kullum in da aka diba irin irin na abubuwan sai a ga cewa kuɗin nan yayi yawa kuma ya kamata a rage shi kuma ya zama cewa yayi daidai da muradi da bukatun mutanen da suke da aka yi domin su